بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na biya a tawil fi ma'ani tanzil tafsir shekana abdullahi ne kodo wata gama da hullahu abdurrahman a mun kwana a cikin suratul ali Umrana, muna shahi na 120 da shadda, kuma muna ayar da allah ke cewa in qala ya isa على الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون a ka ambata wa in ƙara Allah lokacin da Allah ya ce ya isa ya kai annabi isa alaihi sala ya kai annabi isa alaihi sala zarhul limakarin lahi aw khairul makirina aw zai marmarin misilin waka zalika aw uskur ko kuma ka ambata ya isa lokacin da Allah yake cewa inni mutawaffika ni mai karɓar ka niki ƙabi baka mai karɓar ka min al'ardi da ƙasa wa uka ilayya zan daga ka zuwa garan ila sama'i zuwa ga sama min tawfaita al is tawfaitahu kana cewa na cikan ka dukiya na amshi ta ma'ana na amshi ta babu gibi aw fi uka ana ko ko zan daga ka zan dauke ka yanzu in doke ka wa ba da nazuli kuma da bayan jina mutu wasi ka zan cikin samun da kaddaba hu iki ma malli Allah ya tawafu ma'anna mani amina da mawuti Allah ya gabatar da wannan domin a himmantu kada a ɗauki mutuwa a ɗaukewa za ta hana mutuwa gare shi wa mudahhiruka min allazina kafaru kuma zan tsalkake ka daga dauda waɗanda suka kafirta min danas halaƙin, daga dauda ɗabi'unsu wa khubsu jawari da kuma munin gabobinsu wa ja'ilul ladzina tabauka ina sanya waɗannan da sun ka bi ka sadaku bi rubuwatika sun ha da annabtarka minan nasara wa musulmi daga cikin nasara da musulmi zan sanya su fauƙan lazina kafaru saman waɗannan da suna kafin da duka da kai wani yahudu su ne hudiyawa ya alunahum annabi isa zai ɗaukaka a kansu bil hujjati da hujja wasu da takobi walanta kumlil yahudi rayatun wata tuta ba ta tsaya ga hudiyawa ba ba da zalika bayan haka bal lam ya zalu makahuri na ta hata sai ba su gushe ba suna abin rinjaya karkashin takobi wal jizyata da jizya hatta sa masal har wannan rinjaya da an kai mata koma abin muga misali ana ce mutum azalla min al-yahudi ya yi kaskasci ga yahudi Allah ya ce zan sanya ka haka ila ya qiyamah har zuwa ranar za a tashin alkiyama summa ilayya marjuukum sannan makoma ku gaba daya zuwa garin take anta kai wa man wafaka da wanda ya dace da kai wa man nan da su a maka fa ahkum bainahu fa ahkum bainakum zan yi hukunci tsakaninku fi ma kuntum taktalifuna fihi ga abin da kun kazan kuna sassabawa ciki na amal dini na al'amarin addini wa jazi kullum ina sakan kama kowa da mujiba amalihi da abin da ya cancanta na aikinsa wannan ita an magana da Allah ya da annabi Isa alaihi salam sun mafassara وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Allah madawakin sarki ya ce kuma fa ammal ladzina kafaru amma wanda sun kai kafirci ko azabahum za azabtar da su azaban azaba shadidan mai tsanani <coughs> dunya a cikin nuna da katal da kake wa sabida kamu wal akhirati bin nar rana qiyama in ta tsaya in azabta su da wuta wa ma lahum min nasirin ba su da wani mai agaji mani ne mai hana su minu daga azabar Allah don haka Allah ya wa annabi Isa alaihi salamu gargadi kuma ya jawo hankali ne kuma sannan ya faɗa mai sakamakon sun ka ba mai ku ci gaba ladina amanu wa وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا أما وأن سنك دوما سنك دوجي أكي إيماني wa amilu salihat sun ka aikata ayyuka farfartattu wato ayyuka na kwarai babu riya wani wa fihim za mu ci cikanka musu bin nun lil jumhur wani ya li hafsu za mu ci cikanka musu ujurahun ladarsu wallahu la yuhibbu zalimina Allah bai makon kware ga azzalumai ayu aqibahum Allah ne musu azaba tazhiru hasan wannan wuciyata mai kyau zelata li'anna ta'azibul muhibbul mahbub domin bayyuwa azabtar da wanda su masoyi wanda duk aka kai su masoyinka na ba ka azabta shi ruwa annallaha arsala ila isa an samo riwaya Allah ya aiko zuwa ga annabi isa sahabata girgije farafa atfu ta ɗage shi ma'ana girgijen ta ɗaukaka shi ta ɗaukai wata allaka bihi ummuhu uwa ta ta rike girgijen girgije ya yi ƙasa annabi isa ya ɗaga ya hau ya kama uwa ta ita ko ta rike girgije dama Allah ce zai ɗauke shi wa ba ta hoshi da kuka fa qala laha sai annabi Isa ce ga uwar ya umma ya hankuri innal qiyamata tajma'una al qiyama tana hada wannan tahiya ta babu ban kwana kuma ba a koma haduwa sai ranar alkiyama ga mutum gabanka ga shi kana gani lahiya lau amma dokin yayin sama da shi ya ce ba mu koma haduwa sai alkiyama ta tsaya kana zalika lailatul qadr wannan kuma daren lailatul qadr da bi baitul maqdis kuma nan na baitul maqdis nan filistin ko da an ka dauka ke shi wala hu salatu wa salatuna sana ina da shekara 33 wa ata ummuhu ba'dahu uwa sai maryam ta rayu baya garai sita sinina shekara shidda warawa shaykhani hadithun bukhari da muslim sun rawaito hadisi annahu yanzil qurbu sa'a nabi isa zai sanko kusa da sa'a kiyama wa yahku bi shari'ati nabiyina kuma zai hukunci da shari'ar annabin wa yaqtul dajjal kuma zai kashe dajjal wal khanazir da aladdai wa yakasir salim zai kare gumaka wa da aljiziya kuma zai dauke jiziya wa yankusu arba'in kuma ya zauna shekara arba'in wa fi hadisi muslim ya zo cikin hadisin muslim annahu sau a finina cewa zai zauna shekara bakwai wa fi hadisi illa abi dawud da yalisi 40 sana shekara arba'in zai zauna wa yatawaffa wa sallallahu alaihi ya gama rayuwa ta ya cika kuma a sallaci a sallaci shi sallar janaza suyudi suyudi ya faɗa cikin takamila ya tamilu annal murada waɗanga maganganu yana ɗaukuwa manuwa majmu'u lubtihi duka tattara zamanaina fil ardi cikin ƙasa qabla rafi wa ba'da sai yayi shekara 33 na iya shekara bakwai kam arba'in to suna intaha qala ibn al-adiyya ibn al-adiyya yace ajma'at al-umma al-umma gaba ɗaya ta haɗu anna isa fi sama'i hayy lalle magana gada muka annabi isa yana cikin sama kuma rayayi wa annahu yanzilu fi akhir zaman kuma zai jido ƙarshen zamani ila akhir maqala har zuwa ƙarshen abin da wannan littafi ya faɗa eh? ma ne Muhammadu hmm. zalikal mazkur wannan adan an bato min amri isa na alamar isa an karanta ذلك نتلوه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك المذكور من عمر إيسا وانا أجاء أبتنا الأمر النبي إيسا نتلوه عليك يا محمد muna kaskaranta ya gare ka ya kai annabi muhammadu min al'ayati daga ayoyi halun min al'adi ila taluhu wa amiluhu ma fi zalika min ma'ana ishara wa zikr al-hakim da kuma qur'ani wanda yake ma'abuci hikima da hukunce hukunci al-qur'ani ala muktaq don haka annabi isa alayhi salam al'amarin sa akwai ban mamaki don haka Allah madaukakin sarki yake inna masala isa inda Allah kama sadi adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون a inna masala isa lalle misalin annabi isa alaihi salam shanuhul gharib sha'ani ne wanda abbaku inda Allah gun Allah ka masali adama kamar misalin annabi adamu na sha'anin annabi isa na bakuntaka da al'amari ne ya zan kullil ada to kamar kwatancin irin sha'anin annabi adamu na ah, ka sha'anihi fi halqihi min ghairi abid kamar na annabi adamu na halittar annabi adamu ba da uba ba to amma shi annabi adamu an halitta shi min ghairi abin wa ummi babu uba babu uwa amma annabi isa akwai uwa uba babu huwa min tajmil garibi bil agharb an kamanta garibin al'amari da wanda shi zama bako domin in ana ganin akwai ban mamaki halittar annabi isa a hayyanci babu uba to ga wanda babu uwa babu uba liya kuna aqra lil hazmi do yanzu shi an bahi yankewa ga jayayya mai jayayya wa aqra bin nafs kuma shi an bahi abuwa cikin rayuwa falakahu Allah ya halitta annabi Adam qalabahu Allah ya jujjuya shi min turabin daga ƙasa jumlatun mufassara li tamthila ay qaddarahu qaddara jasadihi Allah ya kaddara jikinsa min turabi summa qala lahu sannan Allah ya ce annabi Adam alayhi salam kun basharan zamo mutum fa yakun sai ta kasancewa ay fa kana sai zamo wa kazalika Isa haka na annabi Isa qala lahu kun min ghairi abid haka na Allah ya ce ma annabi Isa zamo babu uba fa sai ya zamo saboda haka she kenan sha'anin annabi isa da sha'anin annabi muhammad annabi adam alaihi salam to sun yi tarayya wani wuri wani wuri kuma na annabi adam ya zama ci abin nan bako alhaq الحق من ربك فلا تكن من الممترين to kaga anan duk wani abu da za a iya zakkowa da shi a samu intaji garai ba tare da wani abu ba to bai ba mu tsoro mu musulmi don an ce kaza tana yin kwai babu zakara to abu ba mamaki na ba ko ba haka ba tun da an yi kazat babu uwa annabi isa bai mulmul tsuntsu sai sama ba to to don haka ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhaqqu min rabbika habaru mubtari mahzuf ai amr isa wannan gaskiya ta cewa annabi isa alaihi salam Allah ya halitta babu uba gaskiya ta daga Allah awal haq mubtara'un wa min rabbika habaruhu ai alhaqqul mazkur min Allah gaskiya abin an fito daga ubangiji cewa Allah ya halitta annabi Isa babu uba wala takun minal mumtarin takka ban cikin mahu shakka shaki na fi mahu shakka cikin wala hidabulin nabi wal muradu ghayruhu domin annabi bai shakka wannan a tauni tsakkuwa na don ayatu tsoro wani mai shakka ya bari don an kore ma annabi sallallahu alaihi wasallam shakka annabi bai shakka kuma akwai yan tsallaka iyaka ga mas'alar annabi Isa alaihi salam فمن فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين توكا توكا مباهلة أرأيتك وانده مسلم أبند الجسكية abin da zai iya zama mai kahirci amma muƙabala ana yin ta ga wanda ke turin gaskiya ya yarda da ita amma yana cewa ba kai a tare da ita ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi al'amura annabi isa alaihi salam tare da cewa wahayi na daga Allah Allah ya aiko mishi don haka Allah madaukakin sarki yace mai fa man hajjaka duk wanda ya jayayya da kai fi cikin al'amarin Annabi Isa fi Isa cikin al'amarin Annabi Isa wa hum nasara su ne nasara na najarana lamma wafadu alaihi min najarana lokacin an kai wadalage din su sun kai wadalage zuwa ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga najarana sun zo suna tare da musu ita na jara na wadin wani rahina bil yamani san yaman kana lahum fihi mi'atu wa ishiruna qarya ya zan cikin wannan wurin suna da alƙarya 120 masirati yawmin hiya wuri ɗaya ta lirrakib ga mahayi almusulmi mai gaugawa fada ahun ila islami annabi ya kira zuwa ga musulunci su na jarawa na jaranawa ba abu sun haki illa ina da sai kididanci fa amara sai annabi ya umarni bi ba halatihim fa umara sai an umurci manzon Allah bi ba halatihim bi mubahala da su abinda an mubahala a hadu a tsine ma juna tare da an juna da roƙa ma juna duk wanda ya musu abinda da dai Allah ya walakanta shi wanda shi shine mubahala don haka Allah ya ce ma'anabi annabi duk wanda ya jayayya da kai cikinsu min ba da ma ja aka min ilimi bayan abin da ya zo maka na ilimi da dalilansa min da ilimi to ka kullum ci gari alau ku zo na da mu kira abna ana ‘ya'yanmu mu mu kira ɗiyanmu ƙanana ƙanana wa akun ku kira naku yaya wani sa'a na mu kira matanmu wani sa'a kun ku kira naku mata wa an fusa na mu zo da kanmu wa an fusa kun ku zo da kanmu ai ya da kullum minna wa milkun nafsahu kowanne daga muwa da ku kowa ya kira kansa wa zata ahalihi da kuma cikin iyalansa wanda ya zama wato buwa ya gare wanda ya gani wa alsaqahum bi qalbi wanda ya zama danwar da zuciyarsa wa najma'u mutara suri daya da muwa da ku tun da wagga magana ana yanta akan musun gaskiya da yarda da ita in mu an masu gaskiya ga sha'anin annabi isa abinda mun ka ruƙa ya tabbata namu in ku an makaryata abinda an ka da mu da ku ya tabbata naku sun manabtahil sannan mu ta kankan da kai na tadarra mu ta kankan da kai fi du'a bi an naqula mu ce muhulatul lahi qinewar Allah ai la'anatul la ƙinewar Allah ta tabbata alal kazibin kan makaryata in mu an makaryata gare mu in ku an makarita gare ku wa haza asalul ittihad wannan shine tushen mubahala summa umila sannan an ka aiwatar da shi fi kulli du'a duk addu'a da an ka tsaya an hakan da kai ana ce mata an yi kenan dukkan addu'a yi shahidu fi wanda an ka kokari ciki wa illam yakun isti'ana ko da babu tsiniya in ne ne ya ciki وأصل الفقدة بالضم والفتح على asali ne bari wato in mu an makaryata to duk abin muka tattara da abin da an namu Allah ya bar mu in ku an makaryata da naku da nan Allah ya bar ku min qaulihim bahaltul balarabe na ce ma ai na rabu da rubuta na saki taguwan nan tarakta ha ka barta bilawa'i ta ta sagaga kamar da ma'amanan bahaushe ka cewa ai tana ta sagaga ba ta da makiyayi to haka balarabe ke cewa bahalsu na kasa na sake ta sagaga ba ta da makiyayi to shi kenan mai ta kankan da kai fana da al musanya la'anatan lahi inuwar ubangiji alal kazimin akan makareta tafsirin da ibtihali wannan fassara ce ga mubahala bi an ta kula ka ce Allahumma al'inil kadhiba Allah ka ina ma makareci shi sha'ani Isa a cikin sha'ani annabi to ko da an kai wannan an riga an yi wannan aje annabi ya kira yaya da ɗiya na kusa su ma su kira yaya da ɗiya na kusa kowa ya kira wanda ya kaji muna tare da kuwa ko da an kai haka wa qad an sallallahu alaihi wasallam wa hudu najrana annabi ya kira mutanen najrana da zalika don haka lamma haju fi lokacin da sun kai hujjacece ne ya da shi fa qalu suka ce to mu ba haka sun ayyace awo sun ka ce hatta nan ka hatta nan zuwa fi amrina don Allah bari mu sai za mu dan duba ga al'amarin mu mu shawara sun manati ka sannan mu zo maka saniha ta gadin wayewar garin gobe wayewa garin gobe muna nan zuwa amma za mu zo mu shawara ana harkawa mu shawara eh? ah law annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mutanen su wata shawaru bainahum sun kazo sun kai shawara tsakanin su fa qalu suka ce li zira ayyan gaba abuci hankalin su wani babban fasto na o oh, aqib shine aqib suka ce babban fasto ya ce na'am ma rami kake gani ga al'amarin ganin muhammadu sai ce ku shigo daka daka a haɗi wajen ce a shiga daka rawan mu tana labita da ka shigo ce to abin da ka faɗa muku da ku hannu na yana haƙe na kashe ni laqad arabtu nubuwatahu wallahi kun san dai annabin Allah na ko jiba ya hude wa annahu kuma kun sani yadda alamar yake ma ba hala qaumun nabiyya babu mutanen da kamu ba hala tsinene na da annabi wallahi illa hala sai sun halaka to ni a shawararka yace ni abin a shawararka kowa da ur rajula kun sulhi da namijin nan in kun gamsu wasa ku jiwa ku ya ani salahu kun suri da shi ala tarkikum bisa ga yabar ku ga abin da kuke yi fa ta wuce sun ka zo manzo Allah sai manzo Allah ce to kun taho sun ka ce a'a su ko da sun shi manzo Allah ya gama shiri wa qara raja ba abu hasan hasan da ali ya fito da shi a kaza biyadi annabi na rike da hannu ne wa mutajiran Hussein da kuma abin reno Hussein wa Fadimata da Fadima wara'ahu bayanai wa Ali wara'ahu wara'aha sai na Ali shugo yana bayan Fadima wa qala lahum annabi ce gare su idza da'awtu inni addu'a fa aminu ku ce Ali haka dai a aikin ku kyale da ni za mu magana da na yi addu'a ku ce Ali ƙarya ta kai to lokacin da aka yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam na tsaye da suwa sai sun kazo fa qalu lahu suka ce ya abul qasim ya kai baba qasim ce na'am sun ka ce badala na Allah nu bahira mu dai abin da ya bayyana muna ba mu bahala da kai fa qala sai manzo Allah ce to asali ku musulunta yakul lakum malil muslimin duk abin da aka musulmi na alfarma da daraja da matsayi ya zangare ku da qalu suka ce tsaya kai dai an ta dinika wani nahnu ala don Allah ka tsaya ga adini ka kuma tsaya ga namu babu tsangwama wa qala bayni wa bainakum harbun da izin to in tsaya ga na ku tsaya ga naku akwai yaki tsakanin mu kenan fa qalu malana da harbin arbi da ka ya abar kasim ba mu da iya ba mu da ƙarhin yaƙin larabawa wa munan bal nusalihuka mu dai muna sulhi da kai ala an nu'addi ilayka kullu sanatin alfai kullatin hamra za mu fili wata shekara za mu baka kawa asin da asin dubu biyu alfa fi rajabin za mu ba da dubu cikin watan rajab wa arba da safar za mu ba da dubu cikin watan saba. wa salati da dir'an da rigar sulke talatin min hadid na bakin karfe wa salati na ba'iran da raƙumi talatin wa salati da farasan da doki talatin kuma alhali ya manzon Allah ya baban kasu ala Allah ta ga zuna bisa ga kaka ya mu wala tarudduna an dinina amma ka ban mu ga addinin mu ka mai da sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sihi da suwa ala zalika wa kuma ya rubuta takarda da wannan fasaluhu an yaqasa fi ma'ahum amina so roƙi manzon Allah ya tayar da wani amintaccen mutum a ɗarara har garin sursu fa ba asa ilaihim bai na jarrah ya aika abai da zara qala zuhuri huwa wani jizyatin fil Islami. wadda ita a farkon jiziyar da musulunci ya samu wa an ibn abbas amma hadisi ya ta zugo daga abdullahi dan abbas annan nabi ya kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Halu la halaku ni da ahli yace wallahi inda su yi mubahara da sun halaka tun da nan har duk zuriya su kowa da ya kore ana gama ba hala wallahu ta'ala kama so kaga wancan uskuf ya san ya san kace ga sani ga inna hadha al-mazkur wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم a inna hazal maskuru lalle wannan abin ambato lahu wal qasasu shine labari alhaqu na gaskiya allazi la shakka fi wanda babu kokanto cikin sa wa ma min ilahi illa ba wani abin bauta in ba allah ba wagga magana raddun ala nasaran najarana wannan raddi na na'am a wannan raddi na akan nasarar najara na fi taslisim a cikin cewa Allah uku na wa inna allaha lahu al-aziz lalle Allah shine mabwayi al-hakim mai hikima rabbun alai li'anna Isa lam yakun kadhalika annabi Isa ba azizun hakimun ba ko ba haka ba ai la ahadin sawi babu ɗaya wanda ya daidai da shi fil qudrati ga iko atama kake wal hikimata da hikima al baliga ta isa hatta ya shariku fi uluhiyya ai yayi tarayya da Allah cikin zama ilahu in tawallu in sun bada bai an al iman fa inna la kuna kallaka فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين to fa in tawallau in suka bada bai a'radu anil imani fa inna alimun bil Allah allah masanina ga mabannata marmakon abad ayyam wani da lamiri sai an kai da sura bayan yau inna allaha alimun bihim sai ce alimun bil mufsidina wa'idun lahum wannan katina gare su fi wa zahir mawdu al munmar ne yadulla ala anna tawalli ana tauhid isadul lid na'am wato juyawa ga addini to ifsadun lidini al-mu'addi ila fasadil alal wanda ke bayarwa zuwa bacin halittu na'am قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون madaukakin sarki ya ce kul ka ce ya ahalar kitabi ya kuma mutanen littani su ne yahudu da nasara amurki nasara na jarana wa wagayi wannan ya haɗe nasara na jarana da wannan ba su ba ta'alau zo ku zo ila kalimatin zuwa ga wani mazanci ai kalamin zanci sawa'i wanda an mai daidaita mazdarun bi ma'anar musawai amruha wanda al'amarin wannan kalmar zai daidaita lan yaktalu fiha rusulun wal kutub manzanni bata saba ba littafai ba saba ba duk annabin da ya zo to wannan kalmar zo ita don haka da littattafa da manzanni ba wanda ya saba ku zo ga wannan kalma wadda za ta daidaita bayyana nawa bayyana ku don ba ta sa rikici ga na gaban mu ba ba ta sa rikici tsakanin da ku لاتفاق القرآن سبب اتفاق القرآن والتوراة والإنجيل فيها ده قرآن ده التوراة ده إنجيل في اتفاق يكون نكلنا وهي الله نعبد إلا الله kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada Allah da kowa ka qauli ka qauli kamar zancen wannan kalma ta saba ku barta. wala ya tafi da ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada wani mu yarki ubangida uwayen gidi, kuma bayan Allah kamar tafassum akhbar wa ruhba kamar da kuka riki malaman ku na yahudu da kuma malaman nasara shi ma har su ga abin sun kafara min at-tahrim na haramtawa wata da haramta halatawa duk abin da sun ka haramta muku sun ka halatta muku riki min gairi rujui ila ma shar Allahu lahu ba tare sun koma ga abin da Allah shar'anta gare su ba fa in tawallu in kun ka ba da bai ma'ana sun ka ba da bayan tauhidi gabanin kada ta Allah wa qulu ku ce antum kulahum gare su ishadu ku shaidar sai tarihu ku yi hurci bi na muslimuna mu mun bija ban banda kuwa wa atarahu sai sun ga wurci wa atarahu ku wurci bi annakum kafiruna ku hurta da bakin ku kun kafirta ma na da kabihil kutub ga abinda littafai sai magana wata dabaka alayhi rusul kuma zannan Allah tabbijunanta da wannan amma ya kai mai karatu ka kula da raunak ilkalami kyawun magana fi hazil munazara ga wannan muƙabala. ya awali sura ilahuna daga farkon sura ga kuwana fakat ta da rajafiya ai yayi ya tayi ala ala mataki bayan mataki a sanar tadarruj mai kyawun hawa mataki bayan mataki zakara awwalan ya ambata daga farko a dawara isa lokuta na annabi isa alayhi salamu da yayi wa gairihi da waninsa almunadiyatu lil uluhiyyati wanda ya kore zamanin ilahu don ciki an ciki ne an kai an kai hoyi summa zakara hudusu maryam sannan ya ambaci kwaruwar maryam allati ya asali isa wadda ta tushe isa wa da hada halayenta almunahiyatu wanda an bai korewa lil uluhiyya zama ta ilahu summa azaha shibahum sannan ya gudda rikicin su bima huwa agarabu ga abinda da yake zama kunta halan halin minhu daga annabi kira shine halitta annabi adam summa lamma asaru alal inadi sannan lokacin sun ka nace akan kididanci da ahum ila mubahala ya kira zuwa ga atsine majuna ma a ahadamu lokacin sun kai ciris an ha gaba da mubahala sun ka kiza kuwa a haza ma'ahum nau'an sai riko tare da su wani nau'i akar daban min al-irshad na shiryawa huwa du'a shi ne kira ila ma dabaka alaihi al zuwa ga abin da duk addinai ta yi mu muɗabaka a kai walan ma a yi saminhum lokacin da yake ƙauna daga gare su a hasana almutaraka sai ya kyautatar da rabuwa da juna tun da ya yake ƙaunar ba su binai to sai an kai rabuwa ta salum alu da ƙaunin ishadu bi anna muslimuna ku shaidar mu mun mi kauya ku ina kuna can cikin ɗaki ta ku sai ku sai wa nazala aya gaba ta jida lamma qala lahu lokacin da hudiyawa sun kace ibrahim yahudiyan sun kace wa ibrahim ba hudiyai da wa nanu ala dini mu kuma kan addini ne muke wa qalat nasara nasara tace in jiwa kazalika ita ma ta a kan tace ai ai ibrahim ba nasari na ku hudiya ku fadi sai Allah ya ce يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون نعم. Allah ya ce ya ahalar kitabi ya fi mutanen littahi lima haju na don mi kuke jayayya to na kuke jayayya fi Ibrahim a cikin sha'ani an Ibrahim da za a mikon annakum ala dini wai kuna ta kuna akan addini ne wai shi don mi kuka irwa ga magana to ma unzilat ta taurat wal injil illa min ba'di da a taurat da injila duk ba a da su sai ba Ibrahim ma ya wuce to ƙaƙa an kai bi zamanin daurin da zamani dogo wa bayna ibrahim wa musa wa ga ji ba a taura eh annabi musa ko to tsakanin annabi ibrahim alayhi salamu da annabi musa alfa sanatin shekara dubu to na magana a'a wa bainahu wa isa tsakanin annabi musa kuma da isa tsakanin annabi ibrahim da isa alfasar da shekara dubu to ina magana an saukar da injila shi nan wa ba'dahuma bayan injila bayan at-taura har su yahudiya wa nasraniya hudiyanci da nasaranci sanan sun kawo don ɗaya da rashin abin waɗi wasu ka ce wai hujina wasu ka ce bana sare na duk da bashi shin afara ta aƙilu da domin ba ku hankalta bodula da ɓatin ƙaunukun zancen ku la'an al kaddima la kuna ala tariq al-mutaakhir don wanda ya riga ta yafe ba a cewa ta hanya wanda a baya yake sai da shi ɗan baya in ɗan kwarai na hanyar wanda a gaba ne sai mutum yanzu yi tasadduri ce ai shi sabon manzo Allah da shi so koyi ka san ƙarya shi ko ko ga shi gaba ha ko lokaci ana sai ai <laughs> ci gaba ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إنا ولا الناس يكسين إخوانا شاكرين شنا تا طيب. ها littambi antum kuwa mubtada'un ya haula ya ku waɗanga wal habaru hajajtum ku jayayya awal habaru haula wa jumlatu hajatun mustanifa li bayan al-ula wa saddaraha ko eh wa saddaraha ya da ta gabala don tsananin rafkanarsu wal isharatu amma ishara litahmiki domin wautatar da su ay antum haula'il humqa ya ku waɗanga wawayen ɗiya wa bayanu hamaqatikum annakum jadaltu bayanin wautarsu to ku kun jayayya shi ma lakum bi ilmin ga kuna da ilmi kai eh na amr Musa na al'amarin Musa na lamarin Musa wa Isa min ma da daga bai Taurat wal Inji ga abin da Taurat da Injila sun kai magana wanda an tun annakun ala ma kun ce kuna akan addinin su to mata faju na fi ma yi salakun bihi ilimin don me kuke jayayya ga abin da ba ku da ilmi kai nai izla yaltabisu nuhu ala adin don ɓacin magana kuma bai koyuwa ga daya والله يعلم الله يا سن شأن إبراهيم شأن أنا إبراهيم وأنتم لا تعلمون كوكو مكسني بل جاهل لكو جاهل لديهوتي واتبعوا رسولكم بمن ظنصا النادق بالوعي وانا أنه هرشي دوعي شين عن ابن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا أن إبراهيم بابا بهودي بني بابا نصاري بني ko ɗaya bai ciki tasirihu wannan bayyana wa na bi ulima ga abin da aka sani dimnan kumshe mubalaga ta bi bayanin haƙƙi don kai mutum ga bayanin gaskiya walakin kana hanifan muslima sai dai annabi ibrahim alaihi salam ya zama ba hanife mai addini makarkaci ma'ilan anil ba'ili addini ya kauce ma ƙarya musliman ko musulmi na ya miƙa waya lillahi don Allah wa ma kana min al-mushriki na da dai annabi Ibrahim bai zama cikin mushrikai ba da dai ta'aridun wannan na bi man kana yad'i annahu ala millati ga wanda ke kiran cewa shi yana bisa addinin annabi Ibrahim li ishrakin saboda shirkin su bihi da shi uzairan wal masih sun yi shirki da uzair sun yi shirki da annabi isa wa raddan lidda'a al mushrikina annahum ala millati ibrahim kuma wannan raddi na ga mushrikai su ka suna da addinin annabi ibrahim alaihi salam to annabi ibrahim bai taba zama mushriki haje to me hada kowa ya kama nashi hanya inna awlan nas mi ibrahim alladhina tabau yi tafsirin ya tawil fi ma'ani tazil daga bakin Sheikh Abdulrahman Isa je ga Allah ya saka da alkhairi ya ba mu ikon aiki da abin da aka karantar da mu a bisa ga wannan halin da muke ciki an allura da yadda aka yi karatu yau ana miƙeƙe ne makirhon tsakanin malam da mai ja masa baƙi don haka makirhon din da aka gare mu gaba ɗaya ba ko guda wannan ma da aka yi amfani da shi na masallaci ne a sannan an lura kusan ce mako hudu kenan mai bidiyotin din wannan karatun da ake yi mun bagani ne kuma wannan matsala ta faru saboda babu wani tallafi da muka bashi na tsare waɗannan abubuwan da zai yi rikodin da su don haka bisa ga wa'annan halaye da na ambata yayan uwan musulmi mu hidda kuɗi a aljihunmu domin mallakar wayannan kayayyaki da kuma shi abin da za mu bashi don tsare wannan karatu don wancan da ya wuce ga ya tahi ba wa bidiyo ne don haka a taimaka fi sabilillahi yan agaji a zaga kusa da nesa an shi gudunmuwa don Allah a kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma gobe a garin birnin kebe insha Allahu sannan idan dare ya yi akwai walima ta ce ga lokal gamma a gidan alai dan buga dan agaji a shi ya sagi bayan sallar isha'i yau ma kada a manta da ainihin karatun da aka saba da gabatarwa a masallacin gobira kamar yadda an ka saba da kuma riyali salihi na ranar juma'a da kuma ranar lahadi kada a manta da karatun iziya idan ake gabatar da shi a shiyar birnin yari insha Allah shi ma ranar lahadi kada a manta kuma rana ta ne kada a manta da ainihin karatun mawaɗa malik a shiyar ginga kamar yadda an ka saba insha Allah sannan ranar talata kada a manta da karatun risala kamar yadda an ka saba a masallacin gidan alai shekau Allah ya taimaki mu ya ba mu nasara yanzu insha Allah wanda a isha Allah yanzu wanda zai muna addu’a shine ne Mala Umar, sai dai wata boye Allah ta rubutu suna neman addu’a ga ayanin ‘ya’yanta Allah ya shirar da su na’am. Sallu ala Nabiyar Karim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin, kama sallai ta rahim ta barak ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim a fil alamin na ka hamidun majidai. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد رحمة عامة فقرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى اللهم نروك أنك تكيان سنة نكينك كربئك مكاوى كرا كرا الله كيا يمنا malam da ke karantar da muna roƙonka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka ɗaya bara rayuwarsa da zari'arsa da tamu baki ɗaya marasa lafiya da masu neman addu'o'i daban-daban Allah kai ne mai ba da lafiya Allah kai ne mujibu da'awa Allah karɓar mu da'awa'un mu baki ɗaya Allah ka ba su lafiya masu bukatoci daban-daban Allah ka ga musulmi bukatocin na alkhairi muna roƙon ka ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara ba mu kariya ka zama mu magaisi ga duk abin da za mu iya isan ba kanmu Allah duk abubuwan da ke gudana da ta'addanci Allah kai muna kariya masu gudanar da wannan aiki muna roƙon Allah waɗanda da rabon shari'a Allah ka shiryar da su waɗanda ba su rabon shari'a Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah kai muna maganin su to roƙon Allah subhanahu wata'ala cikin bayan kuna ka zari'a da ka ba mu ka shirya mu da su ka sanya musu albarka ka hore musu sana'o'i na halal Allah muna roƙon ka cikin bayan allah ka Allah wannan ƙasa aka muna amna roƙon ka Allah ka ƙara ba mu ta ba lafiya da kwanciyar hankali Allah muna roƙonka da zaɓen za a yi Allah ka shiga mu daga maka yamu da zaɓi Allah muna roƙonka ka yamu da zaɓin abin da ya yi dacewa da mu ga addininmu da rayuwar mu da rayuwar ƙasar gaba ɗaya Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabr Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina Allahumma ja'al lana min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin mahraja wa min kulli bala'in afiya اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وأمل بكتابك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين